Shekarun Rahama Hussaini goma sha uku da haihuwa kuma tana aji uku na makarantar firamare a lokacin da aka yi mata aure a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Sai da Rahama Hussaini ta faɗa kotu cewa yi mata auren dole ne ya sanya ta soka mijinta wuka a ciki kuma ya mutu. Bayan sauraron shari'ar kusan tsawon shekaru hudu, A shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ne alkalin kotun mai shari'a R.A. Sadiq ya yanke mata hukuncin kisa, amma ya danka hurumin yi mata afuwa a hannun gwamnan Kano, la'akari da karancin shekarunta da kuma yanayin tursasa mata auren dole. sai dai shekaru uku bayan wannan hukunci gwamnan na kano ya amince da shawararin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗauraru afuwa da na hukumomin kula da gidajen ɗauraru na Kano inda a juma'ar nan Rahama Hussaini ta shaƙi iskar 'yanci. Na gode, na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya su duniya da la'ira, Allah ya musu tukwici da gidan aljanna. Su kuma prison da suka min kyakkyawan zato Allah ya biya ku, Allah ya sa ku gama da duniya lafiya, Allah ya sa ku aji aikin ku lafiya. DSP Misbahu Lawan da ke zaman kakakin hukumar kula da gidajen ɗauraru da gyaran hali ta Najeriya shiyar Kano ya yi ƙarin bayani. Yarinya wace aka yi wa auren dole yar kimanin shekara goma sha uku a lokacin da aka yi mata aure ta kashe mijinta wanda bayan ta kashe mijin nata wakali da ya mata hukunci shine ya dora ta akan cewar gwamna shi zai iya mata yafiya saboda haka wannan kwamiti na shugaban ƙasa da suka zo suka kai ziyara ga mai girma gwamna wanda suka nemi cewa mai girma gwamna ya kalli wannan yarinya saboda an mata aure na dole kuma wato yarinya ce karama tana da buri a rayuwarta wanda alhamdulillah mai girma gwamna ya yantar da ita wanda aka yafe mata kuma mai girma gwamna ya dauki alkawarin cewa zai kula da iliminta da makamantansu saboda shawarar da ita hukumar gidan ajiya da gyaran hali suka bayar na cewa mutum ne kirki ce tunda ta zo ba a samu matsala da ita ba kazalika malama rahama husaini wacce a banan nan ne ta cika shekaru ashirin daidai da haihuwa ta ta godiya ga gwamnan Kano. Mai girma gwamna na gode na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya raba ka da kujerar ka lafiya kuma na ci kama alkawari da makaranta to Allah ya baka ikon iyawa na gode Allah ya saka da alkhairi. Baya ga Rahama Hussaini wasu ɗauraru da ke da nauyin bashi a wuyansu da waɗanda suka tsufa da kuma masu fama da rashin ƙoshin lafiya duka sun ci gajiyar tsarin afuwar a wani mataki da hukumomin Najeriya ke ɗauka na rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.